hijira na manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya didiga hudu watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyu muna godewa allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci lafiya kuma barkan Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mu yi katare wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa in ba mu manta ba bara ainihin rana na 28 a watan ramadan muka aji karatunmu na alkur'ani da muka yi shekara-shekara wanda ya dace ga goma watan biyar miladiya shekara 2021 mun kwana akan aya na 83 a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa iz akhadna ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون آية موقوانا أكراتم مكي بارا bana za mu tashi kan aya na 84 daidai a cikin wagga sura mai albarka suratul bakara inda Allah subhanahu wataala ke cewa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun aka ba da bacin lokaci ba mun shiga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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أثارا إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد من عذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ينصرون da farko muna neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barin sharri na shidani jififfe wanda Allah ya la'ane shi ya kore shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da zamu idan haka muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai Allah subhanahu ta'ala yana zance zuwa gare mu gaba ɗaya ta inda yake ba mu labari bisa ga abin da ya shafi lamari na ainihin banu isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz akhadna mithaqa وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم الله يتي ألوكتين دا مكاريكي الكورينكو لا تسفكون دماءكم ba za ku zubar da jininku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ko ba za ku fidda kawunanku daga gidajenku ba thumma aqrartum sa'annan kuka tabbatar da wannan wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaida kan wannan lamari da ke faruwa gaba daya kuna masu shaida kan ainihin wannan lamarin da ke ainihin faruwa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ne irin alkawari da ya yi da ainihin banu isra'il irin alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da banu isra'il a kan wannan matsayin cewa la tashfikuna dima'akum ba ku ainihin zubar da jininku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku fitar da kawunanku daga gidajenku ba thumma akrartum sa'annan kuma kuka tabbatar da haka wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaida cewa Allah subhanahu ya yayi irin wannan alkawarin da ku Allah subhanahu wannan labari ne yake ba al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan da sauran ainihin yahudawa da 'yan kirista na banu isra'il waɗanda suke suka saura cikin ainihin hali na rayuwa wannan allah na inkari ne kan hali na yahudawa musamman waɗanda ke raye a zamani na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma waɗannan yahudawan suna da wani hali da yake halin banza ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayan nan domin ya nuna musu cewa wannan tabi'a da suke tare da shi tabi'a ne wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba kuma ya haranta musu wannan lamarin a cikin attaura tun ma zamanin annabi Musa alayhi salam wannan abin na rubuce a cikin attaura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ainihin annabi Musa alayhi salam su wa'annan yahudawa wa'anda suke garin madina sun kasance suna ainihin haɗin kai saboda suna da alaka mai ƙarfi tsakaninsu da ansar mutan madina kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a madina akwai manya-manyan kabilu guda biyu waɗanda wayannan kabilu guda biyu ne ake haɗawa a kirasa da suna ansar to kabilu guda biyu su ne da kabila na al-aus da al-khazraj aus da khazraj sun kasance a madina suna rayuwa wanda yake na gaba da kiyayya da yawan yaƙe-yaƙe da juna a jahiliya kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutane a wannan lokacin dama ba su da wani addini sai bautan gumaka gumaka suke bauta da haka suna yawa yawan yaƙi da juna sai aka samu kuma a garin madina akwai kabilu guda uku na yahudawa waɗanda suna rayuwa tare da waɗannan al'aus da al-khazraj su waɗannan yahudawan su ne da banu qainuqa da banu nadir sa'annan da banu quraiza banu qainuqa da banu nadir sa'annan da banu quraiza su banu qainuqa da banu nadir sun kasance suna da alaka na abuta alaka wanda yake na zama mai daɗi tsakaninsu da kabila masu suna khazraj sai banu ƙwaraiza su ma suna alaka da ainihin al'aus haka rayuwa ya kasance to yayin da ake yaki tsakanin aus da khazraj duk lokacin da yaki zai ainihin shiga tsakanin wayannan kabilu guda biyu sai wayancan yahudawan sai kowa ya marawa abokinsa baya haka banu qainuqa da banu nadir in ana yaki tsakanin aus da khazraj shi su shiga cikin yakin suna cikin sahu na khazraj su kuma banu quraiza suna tare da ainihin kabila na aus to idan wannan yakin ya tashi a cikin yakin ana samun yahudawa wasu na kashe junansu saboda ana yaƙi ne ‘yan uwansu daga cikin yahudawa suna cikin wani ɓangare su kwa sun samu kansu wani ɓangare to kan haka ce ga bayahude sai ya kashe ɗan uwansa bayahude bayahude sai ya kwace wa ɗan uwansa arzikinsa a wurin yaƙi wanda wannan abin gaba ɗaya Allah ya haramta musu a taura amma saboda wannan abin da suke ciki na haɗa kai da wayannan larabawa a jahiliya mutan madina shi su shiga cikin wannan yakin suna kashe juna suna kwacewa an wansu dukiya sukan ma yaki wani an fi karfi ya gudu ya bar kasan ya bar gidan shi saboda an in mai a wurin yaki wannan shi ne abin da ya kasance yana ainihin faruwa amma duk da haka idan an gama yaki sai aka samu wani daga cikin banu koraiza wanda khazraj sun kama shi riban yaki she kaga su wayancan su banu kainuka da banu nadir she su hada kudi su ce za su fanshe shi domin a addinin su Allah ya shar'anta cewa an kama dan uwansu riban yaki a je a fanshe shi kaga wannan shine tabi'a da wayannan mutanen suke a ciki kenan wurin fansan ƴan uwansu a wurin yaki dai sun san da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kan a fanshe su amma da Allah ce kada su yaki juna kada su kashe juna kada su fidda junansu a cikin gidajensu wannan hukuncin zai ba su aiki da shi in yaki ya tashi sun shiga da su za a yi amma bayan yaki idan an kama waninsu ya zamo riban yaki sai ga sun je suna fama za su fanshi wannan mutumin sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo wannan labari a nan yana nuna muna a karanta mun su ji Allah ce wa iz akhadna mithaqakum lokacin da muka riki alkawarinku la tasfikuna dima'akum ba ku ainihin zubar da jininku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum fa wala ku fidda kawunanku da gidajenku ba thumma aqrartum sa'annan sai ku kanku kuka tabbatar da wannan lamarin kan haka ne Allah ya shar'anta wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaida sai Allah ya ce mai domin mu ƙara fahimtar wannan kissan da kyauna sai Allah ya ce mai نعم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان نعم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا نعم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب نعم. وما الله Allah عما تعملون نعم الله سبحانه وتعالى ثم أنتم هؤلاء سأنن ku ku ne waɗannan da ta taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna fitar da wasu ɓangare daga cikinku daga gidajensu tazaharuna alaihim kuna mara baya ma waɗanda ke ainihin ƙoƙarin yaƙi da su tazaharuna alaihim kuna ainihin mara baya wurin taimakawa abokan yaki da su bil ithmi da ainihin sabo wal udwan sa'annan da zalunci amma wa iya tukun usara idan sun zo muku suna kamammu na riban yaƙi tufaduhu she ku tashi wa za ku fanshe su Allah subhanahu wataala ce afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu za ku kasance ne masu imani da sashi na littafin kuna kafircewa sashi fama jaza'u man yaf'al zalika minkum to me sakamakon wanda zai aikata haka daga cikin ku wanda zai aikata lamari na imani da sashi na littafin yana kafircewa sashi Allah ce illa khizyun fil hayati dunya face kaskanci da mishi zai gani a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab kuma idan kiyama tai ana maida su zuwa ga azaba mafi tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah bai zamo mai gafala daga barin abinda kuke aikatawa ba muka dubi ainihin ayan nan ainihin ƙarin bayani ne kan ayin da yake ya gabata da Allah ce wa iz akhadna mithaqakum Allah ce yayin da muka riki alkawarinku la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jininku daga cikin maluma masu fassara alkur'ani kuma lokaci abin da garfi da la tasfikuna dima'akum ce ma'anansa shine la tasfiku dima'a ghairakum kada ku zubar da jinin waninku fa tusfaku dima'akum idan kun zudda jinin wani kuma za a zubar da jininku faka annakum safaktum dima'a anfusukum in an haka kenan kaman ku ne kuka zubar da jinin kawunanku kada ka je ka bugi wani domin ka buge shi zai rama shi zama kai ne ka janyo a buge ka kada ka zagi uwan wani ko uban wani za a zagi uwarka ko ubanka idan ka yaya kenan kaman kai ne kai wannan daga kada ku zubar da jinin wasu idan kun yi kuma za a zubar da naku jinin sai zama kaman ku ne kuka zubar da jinin kawunanku wannan fassara na wasu malum makina masu malum abin da ka nufi la tasfikuna dima'akum kada ba ya kashe dan uwansa ba bayahude wannan doka ne a cikin attaura Allah ya haramta kada waninku ya zudda jinin wani la tasfikuna dima'akum da haka yayin da wayannan kabilu guda uku na yahudawa da banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza su kasance sun soma bakin su a cikin rikici da ake yi tsakanin aus da khazraj wayanda su ne larabawa da ke zama a garin madina wanda su ne daga ba suka zamo ansar na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ainihin banu kainuka da banu nadir sun kasance suna marawa kabila al-khazraj baya sa'annan banu quraiza suna marawa ainihin al'aus baya ke suka shiga cikin rikicin da ake yi a garin madina alhali kuwa asali wannan rikicin ma bai shafe su ba sai ya kai su ga taka doka na attaura Allah ya ce la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jininku wala an anfusakum min diyarikun kada ku fitar da kawunanku daga gidajenku kina Allah ya haramta wa'annan ababan Allah ce thumma akrartum sanan ku gan ku tabbatar cewa wannan shine hakikalin doka wanda Allah subhanahu wataala ya zantar akan ku wa antum tashhadun kuna masu shaida cewa wannan shine hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala. da Allah ya sanya wannan dokan sai suka ki aiki da wannan dokan sai Allah ce thumma antum haula'i sanan ga kunan ku ne waɗannan da taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu ɓangare daga cikinku daga barin gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna mara baya a wurin ainihin cutar da su bisa ga hanya na sabo da zalunci wa in yatukum usara tufaduhum amma idan sun zo muku suna kamammu riban yaki she ku tashi za ku fanshe su wannan tabi'a ne na yahudawa har yau ba yahude shi da a ce ba yahude guda ya mutu shi da gara a ce duniya duka sun mutu duniya da ku mutu shi ba yahudi guda ya rayu shi ya fi mai bai mai da wani rai rai ba ina da rai iyaka rai shine rai na ba yahudi wanda har yau yahuda suna bayyanawa wasu kwanaki ko shekarun baya ba da jima ba kun yaki da aka yi tsakanin falastinawa na gaza 'yan ainihin hamas kenan da israel isra'ila cikin wannan yaki da ake yi sai su mayaka na ainihin falastinawa sai suka yi dabara da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala ke suka cafke wani soja da yake ba yahude mai suna glad shalit sun kama shi dan wurin shekara 22 zuwa 25 ne haka ina tunawa an kama shi yana hannu da rai wayancan yahudawa sun samu labarin an kama dan uwansu suka so su ainihin kwaco shanun wa'annan da ƙarfi suka kasa larabar ga ce muku ku yana hannunmu in kuna son ku fanshe shi sai kun zo mun zauna kan teburi an sasanta wallahi mutum guda shi aka sake falastinawa 1,500 wanda aka kama su suna prison a hannun israel an sake su saboda a sake rai guda kadai wa in ya'tukum usara tufaduhum idan sun zo muku suna nan kaman muri ban yaki ta kowane hanya ko ku ino ne kun kashe ku fanshe su ko dokoki guda uku ne kada ku kashe kawunanku kada ku fidda junanku daga gidajenku kun tabbatar da wannan sa'an nan in an kama wani ku ku fanshe shi to ga gashi nan in an zo shi ku kashe juna kuna fidda junanku daga barin gidaje sa'an nan kuna taimakawa ma a cuci ɗan uwanku a zalunce su amma idan an kama waninku a wurin yaki lokacin da banu qainuqa da banu nadir da banu da yasu haɗa kai yanzu ya kamata mu fahimci wane hannun aus ko mu fahimci wane hannun ainihin hazraj to ko kuɗi nawa za a ce a biya a sake shi sun biya wa iya tukun usara tufaduhum amma idan sun zo muku suna nan kamammu an kamo su riban yaki a lokacin ne za ku fito ku za ku fanshe su wannan halin da ke tare da Allah ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yace yanzu kuna imani da sashin littafin kuna kafircewa sashi domin littafin ne daya daya yace kada ku kashe kawunanku kada ku fidda kawunanku daga gidajenku kada ku taimaka a tuci wani daga cikinku sa'an nan in an kama waninku riban yaji ku fanshe shi sai ka taka dokoki ukun farko amma na hudun kuna tabbatarwa sai Allah ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd shin kuna ainihin kafurcewa sashin littafin ne kuna imani da sashi kaga nan Allah ya ce idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ya fito karara cewa fassaran aya ne kada ba yahude ya kashe dan uwan shi ba yahude kada ku kashe junanku ku duka kabilu ne daya asalin ku daya kada ku zauna kuna yaki da juna kada waninku ya kashe wani kaga wannan ya bayyana kamar yadda Allah subhanahu wataala wani wuri yake cewa fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku yayin da suka taka doka suka kashe wani Allah subhanahu wataala ya sanya musu doka ko ainihin hukunci da za a musu na ainihin shan fansa shine faqtulu anfusakum ku kashe juna mun ji wannan karatun a bara cikin tafsirin kan Allah subhanahu wataala ya sa cikin dare ne ya za ka ringa kashe juna baka san wanda za ka kashe shi wanda za ka kashe ba wanda zai kashe ko bai san ka ba haka za a yi a kashe juna in gari ya waye wanda ya rayu an yafe mai laifin shi wanda kuma ya mutu kuma an yafe mai sha Allah ce an anfusakum ku kashe kawunanku nan kuma ce la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jininku kenan ana nufin su yahudawan ne ya su ya sunsu kada wani ya kashe wani kada wani ya fidda dan uwansa daga barin gidansa sa'annan kada su taimakawa wani ya yaki waninsu ko ya cuci wani daga cikinsu ko ya zalunce su Allah ce wanga duka kun tabbatar kuna masu shaida cewa dokan Allah subhanahu wa kenan amma sai gashi nan kun juyar da wannan kuma wannan lamarin kamar yadda maluma mafassara alkur'ani suka ce mutane da ke kan tafarki guda ‘yan uwan juna ne in kuna kan addini guda ‘yan uwan juna ne in akida ya haɗa ku ku ‘yan uwan juna ne kuma ana ɗaukan ku idan imaninku daga sai yake tankan mutum guda ne an kashe ɗaya daga cikin kamar kuruwa kashe yanda wanda yake shi da mai cin sun fito shi guda zai ji zafi haka ma saura kowa zai ji zafi in wani kuma ya samu wani abu na alkhairi haka ku za ku yi murna kuna farin ciki saboda kuna kan tafarki guda mutan addini guda kaman gangan jiki guda ne kaman gangan jiki guda ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa kan hadisi na ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa matsalul mu'minina fi tawaddihim yace misali na ainihin mu'minai fi tawaddihim akan lamari na son juna misalin mu'minai fi tawaddihim akan yanda suke son junansu wata wahumuhim sa'anan da tausayawa juna wa tawasulihim sanan da haɗin kansu yace misalin su gaba ɗaya kan wayannan matsayi guda uku bi manzilati jasadil wahid ko kaman gangan jiki guda ne mutum ne guda ke tsaye idan shtaka minhu udu idan wani gaba daga cikin sa na ciwo misali mutum ne kenan sai kamu da ainihin ciwo kaka na yatsa ko na hakuri ko yi targade babban yatsan shi ko ko wani abu ya samu wuyan shi ko bayan shi kaga jiki guda kenan iza shtaka minhu udu idan wani ɗan bangare ko wani gaba daga jikin na ciwo me ke faruwa annasa ce tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar wani gangan jikin gaba daya ya kamu da zazzabi da rashin bacci sha ce ya san kai to sauran jikin su yi bacci ma idanu ya yi kwana ma da ya kawai ke ciwo baka iyawa idan wani bangare na ciwo shi shewar jikin gaba daya sai ya kamu da zafin jiki zazzabi sa'an nan da rashin baici haka lamarin mu'minai yake da haka mutane da ke kan tafarki guda kamar mutum guda ne yadda suke suna kan addini na yahudanci ya kamata su san cewa 'yan uwansu ne yahudawan sai Allah ya haramta musu yaki da juna ko a cikin shari'a na musulunci akwai wannan dokan A nasarar ya ce sibabul muslim fusuk yace zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufur yaki da musulmi kafurci ne babban sabo ne da haka bai kamata kuna kan tafarki guda kuma ba ku da abokan fada shi dai irin ku ba muna fahimta to irin wannan dokan Allah subhanahu wataala ya tabbatar ko ya sanya kan banu Isra'il she suka ture dokokin gaba ɗaya sai ɗaya kawai wannan ne suka tabbatar wannan ne kawai suka maida shi ainihin doka Allah subhanahu wa ta'ala ce sun thumma akarartum sanin ku tabbatar kenan kun tabbatar cewa wannan dokan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa an tumta shaɗun kuna masu shaida sanin sai gashi nan wannan dokan kun zo kuna ainihin aikata abin da aka haramta ma'an tum haula'i taqtuluna anfusakum ga kunan ku ne waɗannan da kuna kashe junanku wa tukhrujuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu bangare daga cikin ku daga gidajensu akwai zance da aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yarda a gare shi a kashiyan tafsiri na wagga aya Abdullahi dan Abbas ya ce thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum yace an ba'ahumullahu bi zalika min fi'lihim yace Allah ne ke ba yahudawa labari bisa ga aikin da su kansu suke aikatawa a rayuwa waqad harrama alaihim fit tawrat alhalin kuwa shi Allah ya haramta musu a cikin attaura safka zubar da jininsu su Allah ya haramta waftarada alaihim fiha fida asrahum kuma cikin attauran ya farata musu an kama ba yahudi je a fanshe shi Allah ya faranta musu fansan kamammu daga cikinsu kuma ya haranta musu kashe juna yayin da Allah subhanahu ta'ala ya gaba kanu fariqaini wa sai suka kasance bangarori guda biyu ne su yahudawa inda Allah ibn Abbas yace eh, ta'ifatun minhum banu qainuqa yace bangare daga cikin su ne banu qainuqa yace wa hum hulafa'ul khazraj su ne ke marawa kabilan khazraj baya haka ne wa nadir wa quraiza sanan ga banu nadir da banu quraiza hum aus suke marawa kabilan aus baya har wannan sabani kenan kan zancin da ibnu kasir ya kawo cikin tafsirinsa cewa da banu qainuqa da banu nadir ke marawa khasaj baya she banu quraiza kawai ke marawa aus baya kama Allah dan Abbas ruwayan sanan cewa yayi banu nadir da banu quraiza suke marawa aus baya she banu qainuqa su suna marawa al-khazraj baya yace wannan abu shine abin da yake yana ainihin faruwa a sakansu yace yuzahiru kullu wahidin min al-fariqayn hulafa'ahu ala ikhwanihi yace kowane bangare daga cikin su yana taimakawa abokan shi wayanda suke da alaka mai kyau ko kawayensu suna taimaka musu akan 'yan uwansu dawan ya zama aboki ko yana ainihin ya zama kawansa a cikin rayuwa sai mara mai baya akan 'yan uwansu wannan shine abin da suke yi inji Abdullahi dan Abbas ce hatta ta tasafaku dima'ahum har kai suna su dadda jini na junansu bainahum wa bi aidihim suna zudda jinin su a tsakanin su wa bi aidihim at-taura kuma alhalin da at-taura a hannun su wanda dokokin ke ciki ya'rifuna fiha ma alaihim wa malahum sun san dokoki da ke cikin at-taura abin da yake ya dace su yi da abin da bai dace ba duka sun sani yace wal aus wal khazraj ahli shirkin yace su aus da khazraj dai lamar su dan sauki karan domin su mushrikai ne ya buduna al-awthan gumaka suke bauta wala yarifuna jannatan wala nar basan aljanna ba basan wuta ba basu yadda akwai aljanna basu yadda akwai wuta ba wala ba'san wala qiyama basu yarda ma akwai tashi bayan mutuwa ba balantana su yarda da tashin kiyama wala kitaban basu san kowanne littafi ba su da suna rayuwa ne kawai na maguzanci gurgun rayuwa wanda in an mutu shi kenan in hiya a illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'uthin wannan rayuwa ne kawai namu na duniya ana mutuwa ana rayuwa babu wani tashi bayan mutuwa kai ka taba mutuwa ka tashi wa ka sani ya taba mutuwa ya tashi har irin wannan tunanin shike tare da aus da khazraj sai su wa'annan banu quraiza da banu nadir da banu qainuqa wanda su sun san dokoki sun san akwai hisabi bayan mutuwa kuma ga dokan da aka sanya musu amma fa idza wadatil harba uzaraha in an zo ana yaki suna shiga ciki in an gama yakin bayan wuri ya lafa iftadau asrahum sai ga sun zo suna duba cikin su wa aka kama riban yaki za a zo a fanshe shi tasdikan lima taurat, tawrat sai da su gaskata at-taura Allah ya ce cikin at-taura ko an kama mutum mu fanshe shi mun zo mu fanshe shi wa akazan bihi ba min ba'd kuma suna daukan ainihin wannan littafi na attawa suna aiki da shi kan fansan wa'anda aka kama wurin yaki kawai yaftari banu qainuqa ma kana min asrahum fi aidil aus su bani qainuqa wanda aka kama daga cikin mutanen su take hannun kabilan aus na larabawa shi su je su fanshe su wa yaftari nadir wa quraiza ma kana fi aidihim ma kana fi aidil khazraj minhu suma wanda khazraj suka kama sai su ma su fanshe su wa yatlubuna ma asabu min ma'in in an zubar musu jini su ce shi an biya shi an biya amma shi ya kashe dan uwan shi lafiya in wani ya kashe dan uwan shi shi an biya kudi shi an biya diya wannan shine halin da suke rayuwa da shi ala cewa qatalu man qatala minhum Allah dan Abbas ce suna kashe wanda za su kashe daga cikin su ma bainahum a sakanin su su sun kashe junan su amma wani bai isa ya kashe musu dan uwa ba muzaharatan li ahli shirki alaihim kawai dan taimakawa mushrikayo shi da ke kan addini na Allah ce marawa mushriki ba ya har ya kashe dan uwansa Allah ya Abbas ya ce Allah ya sarki ya ce za Allah ya sarki ke ba da labari yana cewa afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd shin kuna imani ne da sashi littafin kuna kafir cewa sashi ta za ku zo kuna neman ku fanshi wanda aka kama alhalin kuma an ce ba kada ma ku fara ma yakin balle har ya kai an kama wani domin baka shiga cikin yakin ba ai ba a kama ka ba ba ka shiga cikin yaki ba ba kashe ka cikin yaki ba to kun shiga kun yi yaki har kun kashe juna bayan an gama yaki na cewa aka kama mu je mu fanshe shi daga wannan imani ne da sashi littafi tare da ainihin kafurcewa sashi daga littafin Allah ya abbas ce to wannan shine dalili ko sababin nuzul na ainihin ayan nan Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa yace ayan nan ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم يجي أشكين آية أقوي تقديم والتأخير أقوي تقديم والتأخير أنت تقديم والتأخير شيني أسامو زنتي يازو gazancen da ya kamata ya zama farko sai a jinkirta wannan sai a ɗauko na ƙarshe a fara da shi wannan kuma yana cikin alkur'ani mai girma wurare da dama Allah subhanahu wataala magana sai ga ƙarshen maganin sai a fara kawowa sa'annan a zo da farkon maganin ƙarshe da aka ma mutum ya san da wannan ka'idan ba sai ya karanta ayan bai fahimta Yarin larabci akwai wannan ko da yaren larabci Allah subhanahu wa ta'ala saukar da alkur'ani da haka a cikin suratul najm akwai misali da Allah ya ce thumma dana fatadalla thumma dana fatadalla thumma dana ma'anar sa'annan sai ya ya kusanta dana ya kusanta fatadalla sai ya gurgusu kaga tadalla ne thumma dana shi mutun ya gurgusa sannan ya kai kusa da wani ko ba haka ba to takdim wa ta'khir kenan imam al ya ce to ayan nan ma akwai takdim wa ta'khir a ciki yace cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi tsarin ayan shine wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tawaruna alaihim bil ismi wal udwan muharramun alaikum ikhrajuhum إخراجهم سأنا وإن يأتوكم أسارا تفادوهم wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu bangare daga cikin ku daga gidajensu tabaruna alaihim bil ithmi wal udwan kuna mara baya domin a cutar da su bisa ga sabo sa'annan da zalunci wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin ku Allah ya haramta ku fidda su amma wa in yatukum usara tufaduhum in sun zo suna mu lokacin da kun tashi za ku je ku fanshe su kaga wannan shine nazum na aya inji Imam al-Bagawi wallahu ta'ala a'lam da haka Allah subhanahu wataala ya ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd shin kuna imani ne da sashin littafin kuna kahurcewa sashi sallati fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum menene sakamako na wanda zai aikata wannan daga cikin ku kenan sakamako na sabawa umarni na Allah Allah ya saukar da littafi ɗaya sai mutum ya kama ɓangare na littafin ya ce wannan dai nayi imani da shi amma sauran ban yi imani da su ba menene sakamako na wanda zai aikata wannan Allah ce illa khizyun fil hayatid dunya shi ganin kiskanci da walakanci a rayuwar duniya da haka kabilun duniya gaba ɗaya ba kabila da ya kaskanci da walakanci irin banu isra'il banu isra'il su ne kabila wanda suka zauna duniya shekaru da dama ba su da ƙasa yau ma da ake ga an kakkawa musu aka kwace kasan falasina aka sa su kowannan wallahi ranar tashi sun tashi haka Allah ce wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد masjida kama dakhaluhu awwala marra yace alkawari na karshe yazo wallahi sai kun ga muni sai kun ga bacin rai kuma waɗanda ko kore sun shigo masallacin kamar suka shiga farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ba yahude ko bayan tudu yake shi tudu ya ce ku zo ku zo yace ba wanda bai shi da itaciya guda kawai wannan itaciyar itaciyar yahudawa ne ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu Allah baya irin abinda Hitler ya bara aka yi wa Yahudawa second world war an kashe su kisan kiyashi wannan duka daga cikin kaskanci da Allah subhanahu wataala ya yi wa Yahudawa saboda saba dokoki na Allah subhanahu wataala suna yawo kasashe ne ko ina su ba 'yan kasa bane suna nan kuma ga fitina dama wani rikana cikin kaskanci wani rikici ya tashi sai ga su ne aka fi cutar da su da kowa fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum menene sakamako na wanda ke aikata irin wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya face kaskanci wanda mai shi zai gani a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab Allah cin kiyama kuma tayi ana maida su zuwa ga azaba mafi tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barin azaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Allahu bi ghafirin amma ta'malun Allah bai zamo bai gafara daga barin abinda kuke aikata ba kada mutum ya tunani ya iya aikata wani abu Allah bai gani ba wallahi ko me kake yi kai dai ka tabbatar Allah na ganin ka in ka bari yau ka tuba ka bari ka tuba kuma in ka tuba Allah subhanahu ta'ala kofar tuban shi bude yake Allah subhanahu ta'ala shi yana farin ciki ne da tuban bawa in kai ka tuba yanda Allah ke ka, wallahi babu mutum da za ka mai laifi ya ma karɓa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake domin shi Allah sarki ne wanda yake baya so a ce ya azabtar da wani bawa sabarin da Allah ke so haka Allah ce ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah ma zai yi da da azaba azaban da Allah zai muku me Allah zai da wannan azaban me azaban zai karawa Allah da kun gode wa Allah ku imani kawai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin babu abin da mutum zai yi cikin rayuwa da zai ɓoye wa Allah wurin mu'amala da juna ba mu da abin da za mu ɓoye wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin kasuwanci ba mu ɓoye wa Allah komai cikin komi da muke yi kai ka kana ga a na yi kowa bai gane ba Allah da ya halicce ka shi ya ganka kuma abin da ya gani akwai kamara a kanka yana ɗaukan hotuna yana ɗaukan bidiyo wanda in ya kai ranar kiyama za a zo a yawa kowa na shi rikodin mashin wuyan shi rikodin mashin yana rataye wuyanka yana play kana ji ga video kana kallo kai kanka za ka kan da daka Allah ce ikra kitabaka kafa bi yau ma. alaika hasiba ka karanta littafinka ka isa kama kanka hisabi yau jiya mun yi ba mai kyau ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin baiwansa da falalansa bai ɗauki mu lokacin ba yau ya bamu dama muna cikin watan ramadan yau uku ga watan ramadan laifin da muka fito da shi kafin shigowa ramadan wallahi kaiwa yau babu wani baiwa da mutum Allah zai ma yafi wannan jiya kana yin wa'anda ba su da kyau mun yi ababa da yawa ba su da kyau shi Allah bai anshara mu lokacin da muke sabon ba shi ba mu dama yau ga dama mutum ka tuba yau Allah ya yafe ma wanda ya wuce duka komin girman laifin babu laifin da mutum zai yi a cewa gaba a yafewa wallahi ba shi duniyan ga Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah ce ka ce ya ku bayina wanda ku tafka manya manyan zunubai laifin gashi nan kala kala wani ma an bude littafin kana nan da ka iya narkewa da ka narke ka san kai kayi kowa da amma da an bude mutane za su gani wallahi har narkewa kai ko kasa ya bare ka shiga Allah ya rufa ma asiri kada ka yanke ka ce laifin gari. ko ya ne Allah bai yafi min da haka bari in ci gaba Allah ka yanke kana daga barin rahama na Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an laifi duka fa Allah ke yafewa wallahi duka ne wanda yace akwai laifi Allah bai yafewa ƙarya zai shi ba a tuba ba in an tuba tuba ko wanda yake na gaskiya an tabbatar da sharuɗa na tuba mutum ya tabbatar da wannan wallahi ko ya girman laifin shi yake Allah na yafe ne balma akwai ma wani ƙari ma wani lokaci in ka tuba laifin ba ana sharewa ba ne laifi ne in ya kai girman masallacin ga ƙato haka to ka tuba shi Allah kuma ya baka lada ƙato kamar girman masallacin ga shi a mai da laifin lada haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wuri a cikin alkur'ani ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat alajiri wanda ya tuba kuma yin imani ya aikata aiki kyawawa su laifin sun ba sharewa ake yi ba ana musanya wani a mai da shi aikin kirki da haka wani zai tashi ranar kiyama ya ga an mai da laifin aikin kirki har ya a to laifi kaza ban ga an kawo shi na ba jin daɗi kawai to yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kina nan Muhammad sallallahu alaihi Allah na farin ciki da tuban bawa fiye ga bawa ko mutum wanda ke tafiya a kan ƙasa wanda ke babu bishiya a kai. ƙasa ne wanda yake yashi ne kawai sai zafi yana da dabba abincin shi da abin shan sa na kan dabban ya sauka dan hutawa kaɗan dabban ya gudu ya bar shi ya tashi yayi yawo bai ga dabban ba sai rungumi kaddara sai yanzu haka dai kawai shi lahira dan bai sani ba gaba ne yafi kusa ko baya ba inda zai iya tafiya ya samu tsira yace bari in koma ƙarƙashin bishiya inda ma dabban ya ke, wurin akwai inuwa in je in kwanta wurin in jira mala'ikin mutuwa ya zo da raina sai dai koma yana kwance yana bai ci gaba sai ji ko kaman mafarki dabban ya yana tashi kawai sai ga dabban kuma igiyar mara na hannunsa yana rike sai wani murna sai ce Allah kai ne bawa na ni ne Allahnka to wannan murna da zai kai mutum har yi wannan kuskure in kai ka tuba Allah subhanahu taala ya fi farin ciki da tuban ka fiye ga wannan mutumin ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da komai muke yi wallahi Allah na ganin mu jiya wanda muka yi yau da safe kafin mu fara karatu ga wanda muka yi duka Allah na gani to amma ke daɗi ne in mutum ya amfani da wannan dama ce daga yau na bari kowane iri ne na fita ciki wallahi duka Allah ya yafi shi Allah bai damuwa wajen yafe wa mutum amma ka ce na yi ba a gani na da shi nake rayuwa shi bar na zamo wani shi bar na zamo hajiya wacce abu kaza ne ni ma na kai wannan matsayi, ka ci gaba da yi to ka tabbata cewa wallahu bi gafirin amma ta'malun ba abinda mutum ke aikatawa da Allah bai sani ba kawai Allah kyale mutum yayi kawai kare i abin da kake so akwai lokacinka amma ba wai Allah bai sani bane wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah subhanahu wataala bai zamo sarki mai gafara daga barin abin da kuke aikatawa ba sai Allah subhanahu wataala ce mai. ulai Allah subhanahu ta ce ula'ika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah Allah ce wa'ancan su ne waɗanda suka se rayuwar duniya da lahira wa'ancan su ne waɗanda suka sai rayuwar lahira duniya da lahira fala yukhaffafu da ka ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunsarun ko ba a taimaka musu Allah subhanahu wataala hawa ishara yake ga waɗanda suke ainihin imani da sashe littafi suna cewa sashe Allah ya ce ayi abu za su ce wannan ba za mu yi ba ce kaza dai mun yadda mun yi amma wannan wallahi ba mu yi to mu ce ɗauki irin wannan hali ya mai da shi tabi'ansa ya rayu akan haka nan har ya koma ga Allah bai tuba bai gyara ba to wannan mutumin Allah na misali da masu irin wannan hali yace ulaika ne sune na ishtaraw alhayata ad-dunya bil Su sune waɗanda suka sai rayuwar duniya da lahira ana kirfi da sayan rayuwar duniya da lahira shine mutum ya ɗauki lahiransa ya bayar dan ya anshi duniya wani zai kafir cewa Allah abinda suke yi duniya ga kenan mutum na ba da lahira ne shi saboda duniya yana son duniya Allah ya ce ka ya abu kaza shi kuma yana ga wannan in yayi ciki ne zai samu biyan bukatansa to ya aikata da na samu mutane da Allah suna da karfi wani wallahi yana kashe mutane saboda biyan bukatar shi na duniya akwai wani wallahi har mahaifiyansa akwai wanda muka samu labari zangon ya kai mahaifiyar shi a kashe ta saboda sakawa yana sakawa an ce shi ya kawo umman shi kuma ya yarda ya kai Allah ne sa ajalinta bai kai ba lamarin bai tabbata kuma da ya tabbata me yasa me shi zai yi wannan duniya yake so kuma ya san ya kashe mutum lahira ba zai daɗi ba sai yadda kuma ya kashe mutum bai kenan ya sayar da lahira ne ya anshi duniya haka ne duk wani aikin da mutum ke yi wanda yake Allah ya haramta shi kansa ya san bai da kyau ya san bai dace ba amma yana ga cikin yin wannan abin akwai biyan bukata wallahi masu zuwa wurin yi wallahi yawa ne sun san zuwa wurin boka bai da kyau akwai wani na zuwa wurin boka amma na yadu ya dubi wani boka ce wallahi wanga boka ba yin za a iya ga Allah ranar kiyama saboda ya san irin bakin aiki da bukan ke yi ya san irin shirka da wannan bokan ke kai su ma masu zuwa bokan ya su wannan ai duba wani wanda ta ce wacce dai wallahi ban ga alaman ta ga annabi Muhammad ba Sallasa ranar kiyama me yasa saboda ta san irin makircin da take yi ba dan ko ba saboda biyan bukatan duniya amma ta tana yin wani haka wanda ke yin wannan ya san cewa abin da yake bai da kyau to me yasa ake wa'azi kullum ba a bari saboda mishi na ga akwai biyan bukata cikin wannan abin a duniya to in shi ya bi wannan tamkar ya ba da lahira ne ya anshi duniya ula'ikan lalina hayatar duniya bil wanda ya musanya kamar ya ainihin exchange ne yadda ake bata trading ka ba da wani abu kan shiwar abu ga lahira Allah ya baka shine shirya, ya nuna mana ga annabi Muhammad sallallahu wanda ya bi shi ya tsira وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر gaskiya daga ubangijin ku gashi wanda ke so ya imani wanda ke so ya kafirce to bayan mutum ya ga gaskiya in ya imani kaga ya tsira amma ya kafirce kamar ya musanya ne ya ba da lahira bayan ya gano gaskiya ya riki duniya sai Allah ya sun sai duniya da lahira sun ɗauki lahira suka bayar suka anshi duniya kuma duk wanda ya yi wannan azaban sharanan kiyawa ba ƙaramin azaba ba ne fala yi haffafu an humul azab ba a sauƙaƙa musu azaba kenan azaba ne za a rinka yi ba sassauci babu lokacin za a ce a lokacin da kuma mu tsaya su ɗan huta kaɗan Allah ce a aradu an min ha wa'idu fiha duk yayin da suka nufi suka so su fita cikin wutan sai a da su a cikin wutan kuma akwai wanda azaban su azaban hawa tudu ne cikin jahannama suna kallo saman tudun ba wuta shi mutum ya fara ya kama yana hawa in ya hau ya hau yana kai ya kai sauran ya sa hannu guda ya kama inda ba wutan sai a tura shi shi fada kuma har kasa fala yukhaffafu anhum al'azab duba ana cikin azaban in azaban na yi mu ce kamar zai saba shi a canza salon azaban kuma saka ba a sabawa in fatan jiki ya kone domin fatan nan fa ke jin zafi wo da mutum bai da fatan nan da ba wani zafi da zai ji na azaba Allah subhanahu wa ta'ala ce kullama nujat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نرجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ألا تيرا زو كافر زو كافرتا كو كافر تشوا آيين أوبنجي da sannu za mu shigar da su wuta duk yayin da fatunsu suka ƙone suka lalace sai mu musanya musu wani sabon fatan don su ji zafin azaban da haka azaban mutum ya sha azaban wuta ya ce wutan yayi yayi in an sa shi cikin ruwan sanyi shi ce gara wutan ma azaban suna nan kala kala in mutum ya ce a bashi ruwa shi a kawo mai ruwa ta tafashashe wa in yastagifu yughasu ya kalmuhl yashruju ruwa da ke tafasa kaman tafish kaman dalma ko narkikken karfe mutum ya ainihin yake kofi na ruwan tun kafin ya kai ga baki shi fatan huska duka ya narke ya zuba cikin wutan Allah ya kiyaye mu wallahi azaban Allah ba bin wasa bane ba wanda ke amincewa da azaba shi dai hasararren mutum Allah ya kare mu Allah ce fala yukhaffafu anhumul azab ba a sauƙaƙa musu azaba idan sun shiga wutan azaban ba sassauci ana azaban ne mutum ya ji zafi ya ce Allah ya kashe su ce wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk su yi kira su kira malik mala'iki da ke jagoran mala'iku da ke kula da wuta jahannama mala'iku goma sha tara kawai ke duban jahannama ba su da yawa goma sha tara shugabansu ne maliku amma sun ishi yan wutan duka ba wai a sha tara dai ba su da yawa Allah ce wa ma Allah ashaban nari illa mala'ika Yan wutan duka mala'iki guda ya ishi ya musu azaba amma ya kasa su goma sha tara Shugabansu malik in an wuta suka ji zafi sai su ce ya malik li yaqdi alaina rabbuk cewa ubangijinka ya kashe mu nan kowa ya fi tsoron mutuwa da kome amma cikin wuta a kashe su Allah ce innakum makisun ku masu dawwama ne ana cikin wutan nan ba su sauci, Allah ya kare mu saboda wannan sai mutum ya ji tsoro duk wani abin da zai bashi lahira wallahi kada mutum yayi wasa da shi anan ce fattakun nara walau bi shikki tamra ku tsoraci wuta ko da barin dabino ne dabino ɗaya ne ka raba biyu ka ba da guda sadaka saboda tsoron wuta Allah ce duk wanda ya zo yana imani da sashi na littafin yana kafar cewa sashi bai da wani sakamako shi dai kaskanci a duniya kuma ranar kiyama zai kuma cikin azaba wanda yake mai tsanani sai Allah ce wa'annan su ne waɗanda suka yi musanyen lahira suka anshi duniya fala yukhaffafu anhum azab. da aka ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunsarun kuma za a taimaka musu ba su da wanda zai taimaka musu babu wanda isa zai ce Allah wane ni ban yadda a mai azaba ba a bar shi dama akwai bai iya faɗin faɗin san ba zai yi amfani ba balantana ba mai iya cewa komai ko nan duniya in mutum na da ƙarfi sosai ya samu wani yana dukan shi ai ana shan wahala wurin fansan shi sai dai a yi magana da baki amma ba ya kumi mu duba yaki da ake tsakanin russia da ukraine saboda russia suna da ƙarfi yadda america ke ji da kai haka russia ita ma take ji da kai tana yaki da ukraine da america da birtaniya da faransa da germany da sauran ƙasashen duniya ce ku bar su ku ce ba mu barin su ana yaki da su baya kai komai in ka san wanda wanda ke yaki da wani yana da karfi sai dai ka ba shi hakuri to ranar kiyama ba wanda zai zo ya taimakawa yan wuta idan sun shiga wata Allah ya kare mu daga barin azaba sai Allah ce me ولقد آتينا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس نعم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا نعم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله أكبر Allah subhanahu wa ta'ala ce walqad ataina Musa alkitaba kuma lalle ne hakika mun baiwa annabi Musa littafi wa littafi ne at-taura walqad ataina Musa alkitaba kuma lalle ne hakika mun baiwa annabi Musa littafi wa qaffaina min ba'dihi birusul kuma sai muka bibiyi ainihin manzannai a bayansa qaffaina ai mun biyar da manzannai wani bayan wani a bayan shi annabi Musa alaihi salam wa ataina Isa ibn Maryam albayyinat sai muka baiwa annabi Isa dan Maryam shi ma hujjoji da ayoyi bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma karfafa shi da tsarkakakken ruhi aba kullama ja'akum rasulun bima la tawa anfusukum istakbartum shin duk yayin da wani manzo zai zo muku da abin da bai dace da soye-soyen zukatanku ba girman kai kuke yi fa fariqan kazzabtum sai wasu manzanan kun karyata su ne wa fariqan taqtulun wasu manzanan kuma kuna kashin su kuna karyata wasu kuna kashe wasu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayan nan har wa yau yana muna bayani ne kan abin da ya faru a rayuwar banu Isra'il walaqad atayna musa alkitaba wa qaffaina min ba'dihi rusul Allah na tabbatar mana irin girman kai da siffa na banza wanda ke tare da ainihin banu Isra'il ne mutanen banza ne ba mutanen ba ne ko kaɗan domin kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo Allah ya aiko musu manzannai da yawa yana daga cikin siffofi na banu Isra'il ƙaryata manzannai ko mai manzo zai dole shi sun dubi su ce mai karya kake yi su ce ba mu yi in manzon ya matsa su kashe shi wayannan tabi'unsu ne sai Allah ke ba mu labari a nan cewa ya ba annabi Musa alaihi salam littafi wa littafi ne at-taura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Musa alaihi salam shi suka canza littafi suna su ɗauki aya shi su kifar da ayan su fidda wani kalma ɗaya cikin ayan sai ma'anar ayan ya sake Allah ya ba annabi Musa wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu na baiwa ya aiko musu annabi Musa alaihi salam kuma ya ba annabi Musa littafi wanda yake shine at-taura kamar yadda Allah ya faɗa a ainihin suratul ma'ida ya wa? inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Ya kuma an-nabiyyun alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyun al ahbaru bima tufidu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada Allah ce inna anzalna at fiha hudan wa nur lalle ne mu muka sauka da at-taura a cikin at-taura akwai shiriya sanan da haske akwai ainihin shari'a da haske ya kuma bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu yace annabawa waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna hukunci da attauran ga waɗanda suke hadu waɗanda suka tuba daga cikin mabiya annabi Musa alaihi salam warrabbaniyuna sa'annan da malumman tarbiyya rabba yin shi malumma na makarantun islamiyya wanda ke koyar da yara karatu a makaranta wal ahbar sa'annan da manya-manyan malumma duka suna hukunci da wannan attauran bima stufidu min la bisa ga abinda suka kiyaye na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma suka suna masu shaida bisa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa ya ba annabi Musa alaihi salam littafi wanda wannan littafin shine at-taura Allah ya ba annabi Musa at-taura haka bayan wani sallah cewa qaffaina min ba'dihi bir rusul sai muka ainihin sanya manzannai suka rinka bibiyan juna a bayansa a wannan kina cewa at-taura littafi ne wanda yake Allah ya aje shi standard book ne wanda annabi Musa zo da shi amma bayan annabi Musa annabawa na ta zuwa ba a ba su littafi kowa ya zo littafin da yake hukunci da shi shine at-taura wa kaffaina min ba'dihi bir rusul sai muka bibi ainihin annabi Musa bayan tafiyansa da wasu annabawan kamar da Allah ya ce summa arsalna rusulana tattara sanan sai muka aiko manzannan mu tattaran ai wani bayan wani haka Allah ya rinka yi tsakanin banu Isra'il har kai karshe sai gashi Allah ya fidda annabi Isa alaihi salam shi annabi Isa alaihi salam wanda ya zo da uwa kawai ba uba wannan siffan kawai yahuda su yi shakkansa na ganin cewa mutum ne na kware ba su yarda kamar maryam a ta faɗa kan ta haife shi ba da uba ba su yadda kamar gaskiya ne ba sai ga shi na annabi Musa Isa ya zo bayan annabi Musa kuma zuwan shi kuma sai zai da sabon littafi ba a taura ba aga abin da ya faru na babban rikici da banu Isra'ila su gani cikin rayuwa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ataina Musa alkitaba wa kaffaina min ba'dihi bir rusul manzannin da suka biyo bayan annabi Musa gaba daya da attaura suke hukunci wa ataina Isa ibn Maryam al sai aka ba annabi Isa hujjoji Allah ya bashi ayoyi daban-daban ayoyi masu karfi wanda in mutum ya dubi wa'annan ayoyin Ina da wuya ya yi musu ko ya karyata Allah ya bashi mu'ujiza daban-daban daban-daban Allah ya dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace daga cikin mu'ujiza wanda Allah ya ba Annabi Musa alaihi salam daga cikin min ihya'il mauta yana rayar da mamata mutum ya mutu Annabi Isa alaihi salam in yazo ya taba shi ce mai tashi sai ya tashi aya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa alayhi salam daga cikin ayoyi da Allah ya ba annabi Musa yana iya samu laka shi kansa ya kwaba lakan sai ya yi mutum mutum na tsuntsu ya suranta kamar tsuntsu in ya kare in ya hura sai ya zama tsuntsu kuma ya tashi yana tafiya aya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam annabi Musa tana ciwo annabi Isa alaihi salam in kana ciwo ka zo wurin shi yana ya duba inda ke ciwo kawai ya shafi wuri ya addu'a shi ke na mutum ya warke wanda bai gani in ya taba idanunsa ya addu'a sai idanun ya buɗe wani kuturu ne in ya shafi hannunsa ya addu'a sai ya su su tsiro gaba ɗaya. yana warkar da marasa lafiya har ma akwai su labarai na gaibi annabi Isa alayhi salam yana badawa annabi Isa alayhi salam ya kai mutane na zuwa wurin shi da ka zo da safe ka zo ka yi gaisuwa shi ya ce ma da safin nan da ka taso gida ainihin koko ka sha da kose kuma gaskiya ne koko da kose eh, abin da ka ci kenan shi ce kuma da inda koma gida ma na san ka da nan zazafin tuwo shi za ka je ka ci ko ba haka kuma abin gaskiya ne Allah ya ba da labari cewa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda kuka ci in ku zo ina ba ku labari abinda ba ku ajiye gida ba a ci ba daga baya za a ci ina ba ku labari wayannan duka ayoyi ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya hada su gaba daya ya ba annabi Isa alayhi salam bayan wannan kuma Allah na karfafa shi da ruhul qudus malaika jibril kenan ko me zai yi malaika jibril na tare da shi yana taimaka mai don ya yi ababa da yake zai bari yahudawa su yi imani maluma suka ce abinda ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi isa alaihissalam ayoyi masu yawa shine saboda ya zo da abinda ya kalafawa a taura kuma yahudawa da annabi musa yake a cikinsu aka bashi a tauran an kawo annabawa da yawa bayan annabi musa kowanne suna karyata shi kowane suna karyatawa sai Allah ya fidda annabi Isa har yau zuwa gare su shi shi kuma gaba yi sabon littafi kaga abinda ma zai bar su fi tsananin karyatawa kenan sai mai inda ya zo da irin abinda annabi Musa zai shi da mun yi imani shi Allah ya bashi injila littafi sabu da wasu dokoki wanda yake ya bambanta da su dokokin da ke cikin attaura sai Allah ya bashi ayoyi saboda wayannan ayoyi su ƙara tabbatarwa cewa manzon Allah ne yana yin abin da mutum bai iyawa abin da shi Allah kawai zai iya yi shi Allah ya bashi wayannan mu'jizati yayi abin da hankali bai iya dauka da a tabbatar daga Allah subhanahu wataala ya fito amma wannan abin gaba daya sai ya ƙara zurfafa su a cikin kahurci da ƙaryata annabi ainihin isa alayhi salam ya zo har ce wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum zo in halatta muku sashi daga cikin ababan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku wajitukum bi ayatin min rabbikum ce nazo muku da ayoyi dewa ga sunan kala kala ina in yanta da wanda ya mutu ina warkar da mai ciwo ina daukar laka in yi tsunsu kuma hura ya tashi ina ba ku labarin abinda kuka ci a gida abinda kuka ajiye ba ku cewa ina ba ku labari yace wayannan duka ina ba ku labarin su dan ku yarda amma ko sai gashi ba su yarda ba baru isra'il mu'amalarsu da annabawa mu'amala ne wanda yake yana da muni imma ya zama karyatawa ko kisa kowane ba annabi ya zo suna fuskantar shi na farko su karyata shi sai mai karya kake yi kai muna da labarin iri-irin ku musan ka zo da irin wannan ƙaryan da ka ba za mu yi imani da kai ba to wanda suka mai ainihin sassauci kenan amma wanda labarin shi ya ba su haushi shi su nemi kisa kawai a kashe shi kawai a huta da aka Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wa'annan zantukan cewa ya ainihin ba annabi Musa alaihi salam littafi nan sai turo manzannai masu yawa a bayansa duka zo suna hukunci da attaura wa ataina isa ibn maryam albayinat sai muka ba annabi isa annabi isa alayhi salam shi ma hujjoji da ayoyi bayyanannu wanda yazo yake kiran Allah yake kira mutane zuwa ga hanyar Allah da shi wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma Allah mu karfafa shi da tsarkakakken ruhi sallace afa kullama ja'akum rasulun bima la tawa anfusukum mustakbartum shin ku lamarinku haka kuke duk yayin da wani manzo zai zo muku da abin da bai dace da soye-soyen zukatanku ba sai ku yi girman kai ina cikin tabi'a na mutane in ka zo kana nuna wa mutane magana na Allah subhanahu wa ta'ala in bai dace da sun zuciya ba girman kai kawai ake yi in an yi gaddama mutum ya yi gaddama bai yi ce kai muka ce ba mu bi ka so wallahi ka shekara ɗari kana faɗi ba mu yi wa'azin ka bai iya sake mu wannan girman kai kenan ya fara irin wannan to girman kai kenan ba wai yana da hujja da zai karyata bane kawai bai yi ne sai Allah ce kenan duk yayin da wani manzo zai zo muku da abin da bai dace da son zukatan ku ba istakbartum girman kai kuke yi fa fariqan kazzartum sha samu wasu manzannan karyata su kuke yi wa fariqan taqtulun wasu manzanin ba ku kashe su wannan tiye tabi'a na wayannan mutane imam ibn kathir a cikin tafsirinsa ya kawo bayani akan fassara na ainihin ruhul kudus da Allah ya ambaci nan sarkakikin ruhi har akwai yan kirista suna cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya halicci annabi Isa da ruhul kudus da haka annabi Isa shi ruhi ne na Allah da haka wani ne daga cikin alloli guda uku mun san akida na 'yan kirista kenan suna da alloli guda uku suna da rob wanda yake al'ab ubangiji wanda shi ne uba sannan suna da rob al'ibn ubangiji wanda yake ɗa, sannan suna da ruhul kudus tsarkakakken ruhi suna ga na ababen wasu ababen ne daban-daban amma kwayo suna rufe su zamo Allah guda wannan kahurci ne duk wanda ke da irin wannan akidan kahuri ne haka Allah ce da kwarkafar allazina kalu inna allaha salisu salasa wani suka ce Allah uku uku ne sun kafurta Allah ɗaya ne shi wannan ruhul kudus imam ibn kathir ya ce abin da ke nufin ruhul kudus shine mala'ika jibril mala'ika jibril shine wanda ake nufi da ruhul kudus sai ya kawo hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari ka hadisi na biyar? daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gaishe wata rana ya wuce sai ya tarda ainihin Hassan bin Thabit Hassan bin Thabit a cikin masallaci ko masallaci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana waƙe an ce yana waƙe na ya manta da irin kiɗi da ake yi ana waƙa yana ainihin irin waƙe da ake yi na ainihin iya magana abiyat ainihin yana waƙe dai a cikin masallaci wannan shi shine da Umar ɗan Khattab ya waitar da Hassan bin Thabit yana yi falahaba ilaihi sai Umar ya tsawata mai Umar ya ce wa kai ba san cikin masallaci kake ba nan ba wurin wasa ba ne. in ka yi waka ka fita waje ka yi waka yayin da umar ya kafa kwala, sai hassan bin sabit ya ce kwadkuntu unshidu fihi ya na kasance ina irin wannan waka a cikin masallaci wa fihi man huwa khairun minka shi cikin masallacin kuma akwai wanda ya fika alkhairi wanda ya fika daraja na yi waka gaban shi bai ce komi ba mai hassan ke nufi yana gwadawa umar cewa na yi irin wannan wakan cikin masallaci akwai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da hassan bin sabit ya yi wannan sumbar ta fata ila abi huraira sai hassan bin sabit sai waiwaya ya dubi abu huraira faƙala sai cewa abu huraira an shuduka kallahu ya ce ina gama ka da allah abu huraira don allah a sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya shin kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajiba anni ka ba da jawabi a kaina Abin da ake faɗa a kaina ka ba da jawabi shi ce Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa shi da sarkakkin ruhi ruhi yace Hassan ke cewa Abu Hurairah ba kaji annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a ma yake min kan da wani yazo yake waka yake zagi shi yace in ba shi jawabi ba ji ba tambaya Hassan kenan wani yazo yana waka ne yana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a sallallahu ma Hassan bin Sardini shi ma mawaki ne a jahiliya ya musulunta yace ka bashi raddi abinda yake faɗin kana ka gaya mai wani daga cikin waƙe-waƙe da Hassan bin Thabit akwai ran da aka samu wasu manyan mushirkai su zo suna cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani faɗi kaza ya faɗi kaza Hassan bin Thabit na tsaye kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na iya in ba su jawabi ko zaka bani dama in ba su jawabi annabi sallallahu ya ce ka iya ba su jawabi da ya dube shi ce la ba'sun bi qaumin min tulin wa qasrin jismul bigal wa ahlamul asafir yace babu lafi ga mutane ga dogaye ci ga gajejeru ga sunan kuma ya kowa na duba yanda ya fadin gaskiya na haka suke ga dogaye ga gajejeru yace in ka dube su ka ce wasu mutane masu wayo jismul bigal jikunan su na alfadari na alfadari ne jikin doki alfadari wasu dawakai ne gajejjeru haka yace jismul bigal yace ka duba jikunan su na alfadari ne wa ahlamul asafir hankalin su kuma na tsuntsaye ne wani ya duba wani shi wani ya duba wani kawai gaba ya kawo su gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin a wancan zamanin suna girmama yayin wa'annan waƙen da shi ake magana masu hikima in yi magana sai a dauke shi kamar nassi ne daga allah subhanahu wa ta'ala daga annabi Muhammad sallallahu alaihi da suke mai irin wannan sai ya ce wa Hassan bin Thabit ya musu raddi da irin abin da suka fi ma yarda da shi kaga sai ya ce ajib anni ka musu raddi ko gaba da jawabi ka ba da jawabi kan abin da suke faɗa a kaina sai ya ce Allahumma ayyiduhu bi ruhil kudus ya Allah ka karfafa shi da sarkakakken ruhi yayin da Hassan dan sabit ya wannan fa qala Allahumma na'am sai Abu Hurairah ya ce wallahi kware ina tunawa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan zancen kenan tabbas ne da aka yi wannan maganar shi kenan sai Umar ya kama hanyar shi kawai ya wuce domin abin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mai ce kuma shi Umar me zai faɗa sai ya shirin kawai ya kyale Hassan dan Sabit menene shahidi a cikin nan Ruhul Kudus da yazo anan Ruhul Qudus ainihin Allah annabi sallallahu ce Allahumma ayyidhu hubi ruhul Kudus. Allah ka ƙarfafa shi da ainihin tsarkakakke ruhi da haka wannan na tabbatarwa cewa wannan ruhul kudus da shi a cikin ayan nan ba wani abu daban ne ba shi dai ana nufin mala'ika jibril ne domin akwai ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa hassan dan sabit ce, uhjuhum wa jibrilu ma'ak ce, ka musu raddi uhjuhum daga cikin kalma hija da ha hija ha babba shi wannan hija ainihin wake ne wanda ake yi amma akasi ko kuwa kishiyan ainihin yabo kaga mutum zai yaba ana cewa madah to mutum zai yi magana kuma na waka ya baci wani sha ce alhijat she ce ujurum ka ba su raddi da irin mummunan magana da suke yi she ce wa jibrilu ma'aka jibril na tare da kai kina allahumma ayyidu bi ruhil qudus kina allah ka taimaka mai ka sa jibril ya kasance tare da shi ya taimaka mai da haka wannan ruhul qudus da cikin ayin ya nufi malaika jibril ne ba wai ana nufin wani ruhi daban kamar yadda 'yan kirista ke fahimta sun ce holy spirit nan suna ga wani abu ne ke tafiya shi ma wani allah ne wanda yake yana zaman kanshi da shi ma an ya zo shiga jikin mutum sai da shi ya imani sai suke cewa allolin guda uku ne suna cewa uba da ɗa da tsarkakken ruhi to shi tsarkakken ruhi da Allah ya faɗa a nan tsarkakken ruhi da Allah ya faɗa a cikin attaura da injila da sauran littattafai gaba ɗaya dukkansu ana nufin mala'ika jibril ne dukansu ana nufin mala'ika jibril ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin sutul ma'ida kan aya na ɗari da goma Allah ya yi magana ya ambaci ruhul kudus Allah na cewa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam idh Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil kudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa qahlan wa idh allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil al-aya Allah subhanahu wa ta'ala yace ce qala Allah yayin da Allah yace ya Isa ibn Maryam ya kai isa ɗan maryam uzkur ni'mati alaika ka fatuna da irin ni'ima da ni allah na maka wa ala walidatika da irin ni'ima da na yi wa mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafa ka na taimaka maka da sarkakakken ruhi yayin da na taimaka maka da sarkakakken ruhi tukallimun nasa fil kana magana da mutane yayin da kake cikin ragogi annabi isa tun yana cikin ragogi ya fara magana ya dan kankani yana daga cikin aya da Allah ya sanya ga Maryam kan ba ta magana bayan haihuwa annabi Isa aka tambaye ta anna laki hadha nake samu wannan yaro fa asharat ilayhi ce ta nuna ku tambaye yaron da hannu ta ishara ku tambaye yaro tace kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan ta ya zamu magana da wanda ke cikin ainihin ragogi jinjiri irin wannan gaba da annabi saboda ke ce inni abdullahi ni bawan Allah ne wurin da aka haife shi bai fi kwana uku ba shi ga shi yana magana amma duk da wannan wallahi ba su yi imani ba yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina makuntu kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya shi ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ne ya bani littafi na girma kuma Allah ya sanya ni annabi ne kuma Allah ya sanya ni mai albarka ne inda nake duka shi wurin yayi albarka Allah ya min wasiya na girma in yi sallah in bada zakka matukar ina raye yana cikin ragoginsa dan kankani sai gashi yana magana Allah ya ce id ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na taimaka maka da sarkakkiyar ruhi tukallimun nasa filmadi wa Kalin kana magana da mutane yayin da kake cikin ragogi? haka ne bayan ka girma kayi wayo ma kana magana wa idza allamtuka kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil yayin da muka na koyar da kai ainihin littafi na Allah na koyar da kai littafi na na kuma baka hikima sanan na koyar da kai at-taura da injila kaga Allah subhanahu wataala ya koyar da annabi Isa a Taurat Injila akwai malamin da ke fassara cewa Ruhul Qudus na Injila kenan wanda ka ce ba daidai bane domin ayan nan na gwada cewa ba injila ne ruhul kudus ba domin Allah ya ce ayyatuka bi ruhul kudus sannan kuma ya ce na koyar da kai alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil bai yiwa kuma ruhul kudus ne injil kuma ambato bato injil wannan kamar wasanni ne a cikin magana ko fadin magana wanda yake ba bukatan a faɗa a cikin alkur'ani babu irin wannan gaba ɗaya don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat taurata wal injil yayin da na koyar da kai littafi da hikima sa'annan da attaura da injila kaga wannan ya tabbatar cewa injila ba shine ruhul kudus ba mene ruhul kudus shine mala'ika jibril kamar yadda muka ji fassara wanda imam ibn kathir yayi wa wannan ayan wallahu ta'ala a'lam da ka ruhul kudus mala'ika jibril kenan da Allah subhanahu wataala ya ce nan walqad na musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna isa ibn maryam albayinati wa ayyadnahu bi ruhil kudus aba kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum sin shin duk yayin da wani manzo zo muku da abin da zukatanku ba su so kuna kuna girman kai ne fa fariqan kadzabtum sai wani bangare daga cikin manzannin sai ku ƙaryata su wa fariqan taqtulun wasu bangaren kuma kuna kuna kashin su kuke imam ibn kathir yace ce dalili da yasa Allah da ya ce wa farikan kazzabtun shi ya wa fariqan taqtulun bai ce wa farikan kataltun ba ya ce ɓangarori na manzannin kun ƙaryata su wa fari kan she bai ce kataltun ba she ce ta taqtulun yi amfani da filin mudari kuna kashin su yace abu ne da ke nuna cewa wannan abin ya gudana ne har ma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da yahudawa suka samu guba a cikin abinci sun poison annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka su halin su ne duk wanda zai yana wa'azi in ma su kare da ko su kashe shi daga Allah ce farikan kadhabtum wasu manzannan kun karyata su yace wa fariqan taqtulun yace amma wasu manzannan kuma kisansu kuke yi kina abu ne wanda yake yana gudana bai tsaya a wuri ɗaya ba naka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa a cikin ciwo da yi na ajali kafin ya bar duniya sai da cewa uwar ne aisha allah ya ƙara yadda da shi ma zalat aklatu khaybara tu'awiduni fa hadha awanun qita'i abhari yace ban gushe ba ina jin zafi na guba da na ci a cikin abinci daga haibara yace kuma wannan shine awanin qita'i abhari yace wannan kaman kusa ne na yankewan raina kalma al-abhar ko abhari abin da ake nufi da shi shine wani ainihin jijiya ne ta baya wanda ke zuwa ina haɗe da zuciya wannan jijiyan da ya riga ya sunke mutum ya mutu kenan mutum bai iya rayuwa wannan jijiyan nan ba shi haɗe da zuciyansa to wannan jijiyan nasa ce wannan yana kusa da yankewan wannan jijiyan kenan cewa ina kusa da barin duniya ashe da an bato guba da yaji cikin abinci daga haibara wanda an shafe wurin shekara hudu bayan ya ci wannan guban amma ran da zai mutu kafin ya bar duniya sai da ya wannan magana cewa yana jin zafi na wannan guban Da haka hali ya na yahudawa a kashe annabawa a ƙaryata annabawa a kashe annabawa a ƙaryata annabawa kamar da suka yi wa annabawa da yawa mun ji sun kashe annabi yahaya mun ji labarin sun kashe shi ne kuma annabin Allah ne wanda Allah subhanahu wataala aiko musu hali ne ko tabi'a ne na yahudawa shi dai yau wanda kuma ya maida shi ma tabi'ansa mai kashe masu wa'azi shi ma ya zama irin yahudawa ina zuka yi su malam jafar daga najeriya su albanin zaria allah ya ji kansu da rahma ire iren waɗannan mutanen ne mutum ya zo babu wani laifi da ya kawai dan ya ce abota wa allah shi kaɗai. da ya ce ga yadda Allah ya ce ai shi a kashe shi to mutum yayi wannan ya dauko hali irin na wayancan mutane irin azaban da za a yi wa wayancan mutane wanda kuma yi irin aikin su zai ga irin wannan azaban domin kamar da aka ce ne aljaza'u min jinsil amal sakamako yana dacewa da irin aiki da aka yi Na ga sai mu kokari mu gyara ayyukan mu dan mu ga sakamako wanda yake zai faranta muna rayukan mu a ranar kiyama na ga mun kwana kan ga ayan Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi kan aya na 88 wa qalu qulubuna gulf har wayo kissa da ake bamu na bani isra'ila bai kare ba za mu ji shi dewa a cikin wagga sura domin mutane wanda yake sun yi ababen da yake akwai bukatan a falkar da mu kan lamarinsu don kada mu shiga cikin irin halinsu irin abin da cika da su ma ya cika da mu Allah ya kare mu gaba daya musamman ko akwai tambaya ko lokaci da ya kure ku A ji lokaci ya kure an akwai tambaya ma sai a bar shi gobe insha Allah za a yi tambaya abin da muka faɗa wanda yake ya daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuntumi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna afuwa ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika